This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. jama'a a jamhuriyar Nijar za su iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwa ta intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi cikin koshin lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa zai gabatar da shirin zaɓe ko naɗi da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa mai Alli. Shugabannin kasashen duniya suna ta zuwa ƙasar Saudi Arabia domin yin ta'aziyar rasuwa Sarki Abdullah. duk da zaman tankiyar da ke tsakanin saudi arabia da iran ministan harkokin wajen iran din mohammed javad zarif yana ɗaya daga cikin mutanen farko da suka isa ƙasar domin yin ta'aziyya shugaba barack obama zai katse ziyarar da ya kai india domin ya je yin ta'aziyya a ƙasar saudiya a ranar talata sauran shugabannin da suka isa ƙasar ta saudi arabia domin yin ta'aziyya sun hada hadda rima charles na ingila da prime minister ƙasar david cameron da shugaban faransa francois holland da kuma shugaban masar abdul fattah al sisi shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan yana daga cikin shugabannin kasashen musulmin da ya halarci jana'izar sarki abdullah da aka yi a ranar juma'a a birnin riyadh wakilin sashen hausa a jihar adama arewa maso gabashin najeriya ibrahim abdulaziz ya da rahoton cewa 'yan yakin sa kan kungiyar boko haram sun sake kai wani hari a wasu yankunan Mincika da ke arewacin jihar Adamawa, inda suka kashe mutane da dama tare da ƙone gidaje. Wuraren da aka kai wa harin sun hada har da Shahu, da Lidl, da Gumci, da Garta, da Kamale, da kuma Mbororo. Wani mazaunin nankin ya yi bayanin cewa 'yan Boko Haram ɗin sun kashe mutane da dama. Yayin da ɗan majalisar da ke wakiltar mazaɓar Mincika a majalisar wakilan jihar Adamawa ya tabbatar da kai harin inda ya ce 'yan kungiyar ta boko haram sun yi wa wasu mutane yankan rago kuma suna ci gaba da kone-kone ya roƙi gwamnati da ta kai ɗoki ya zuwa yanzu dai ba san adadin waɗanda suka aka kashe ba da kuma waɗanda suka sace ba wato 'yan kungiyar boko haram nan wani kusa a kungiyar maharba waɗanda suke fagen daga ya ce da wa ibrahim cewa ana samun nasara akan farmakin da ake kaiwa 'yan boko haram ɗin jama'an tsaro ba su ce komi game da wannan harin ba kawo yanzu ƙananan hukumomin micika da madagali na jihar adamawa suna hannun 'yan boko haram da kakkausan harshe shugaba barack obama na amurka ya allah wadai da kashe wani ɗan ƙasar japan da 'yan ƙungiyar islamic state suka yi kuma ya lashe takobin cewa amurka da ƙawayenta za su hukunta waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin. jiya asabar shugaba obama ya yi wannan furuci sa'o'i bayan da aka gabatar da wani hoton bidiyo da ke nuna ɗan ƙasar japan ɗan jarida mai suna kenji goto da ake garkuwa da shi yana rike da hotunan da suka nuna yadda aka filla kan haruna yakawa wanda aka sace su tare ƙungiyar isis wadda yanzu haka ita ke mamaye da sulisi guda na ƙasashen iraq da syria a ranar talata ta yi barazanar cewa ya ta filla kawunan 'yan ƙasar Japan da ta sace cikin kwanaki uku, sai fa idan an ba da dala miliyan mai tan kuɗin fansa. A hoton bidiyon an ji murya wanda ake zaton na ɗan jarida Goto ne yana yi wa prime minister Japan Shinzo Abe magana, yana zarginsa da laifin cewa shi ne ke da alhakin kashe Yukawa da aka yi. Ya ce yanzu 'yan yakin sa kan ba su son kuɗi, maimakon kuɗi suna so ne a sako sajida da rishawi wata mace mai harin kunar bakin wake wadda yanzu haka tana garkame a wani gidan wakafin kasar jordan ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya asabar dubban 'yan kasar yamal suka yi zanga-zanga nuna rashin amincewa 'yan tawayen kungiyar hausi kwanaki biyu bayan da shugaban kasar da gwamnatinsa suka yi murabus shaidun gani da ido sun ce masu zanga-zanga sun yi jerin gwano daga wani dandali da ke kusa da jami'ar sana suka doshi gidajen shugabannin kasar a ranar juma'a manyan jami'an tsaron amurka suka ce amurka ta jingina ayyukan daƙila ayyukan ta'addanci da take yi a kasar yamal bayan da gwamnatin kasar da amurka ke marawa baya ta yi murabus kafofi sun bayyana cewa murabus ɗin da shugaban kasar da Firaministan ministan kasar da kuma majalisar ministocin kasar suka yi ya gurwanta ayyukan dakile ta'addancin da Amurka take yi a ƙasar. A halin da ake ciki kuma babu tabbas game da makomar harkokin siyasar ƙasar ta Yamar, a yayin da a yau Lahadi Majalisar Dokokin ƙasar za ta yanke shawara auta na'am da murabitsin shugaban ƙasar ko kuma a'a. 'Yan tawayen ƙasar Ukraine sun ƙaddamar da farmaki a kan birnin Parivio mai tashar jiragen ruwa mai kuma muhimmanci a ƙasar. hukumomin kasar ukraine sun ce an kashe akalla mutane talatin a jiya asabar lokacin da rokokin da aka harba suka fadawa wasu gidaje a birnin mariupol harbe-harben kuma sun fada wata kasuwa da wasu gidaje suka raunana fiye da mutane tamanin babban sakataren kungiyar kawancin tsaro ta neto ya gabatar da wata sanarwa yana mai faɗin cewa farmakin da 'yan tawayen suka kai rashin mutunta yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka kulla ne. ya ce sojojin rasha suna marawa 'yan tawaye da taimakon makamai ciki har da makamai masu linzami da na'urorin harba rokoki sakataren kungiyar ta neto da frederica Magnini na kungiyar kasashen turai duk sun yi kira ga kasar rasha da ta daina baiwa 'yan tawaye taimakon kuɗi da makamai shi sakataren harkokin wajen amurka john kerry a jiya asabar ya gabatar da wata sanarwa yana mai faɗin cewa idan rasha ba ta daina goyon bayan 'yan aware ta janye dukkan makaman da ta tura ba to amurka da sauran ƙasashen duniya za su ci gaba da matsa mata lamba da kuma ƙara baiwa ƙasar ukraine ɗin taimako. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To ma da labaran kuma gefe mu bar ku da ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. A cikin shirin da ya gabata mun ce wannan karan ganin cewa zaɓen shugabanni a Najeriya saura ɗan ƙanƙanin lokaci ya sa muka ce a cikin wannan shirin za mu leƙa ofishin hukumar zaɓe ne domin jin shin kowane irin shiri ta yi domin tunkarin wannan babban ƙalubale. To domin biyan wannan bashin ne wakiliyarmu ta birnin Abuja Madina Dauda ta yi wata dogon hira da mai magana da yawan hukumar zaben wato Mr. Dazan. To sai dai kafin mu tsunduma cikin wannan hirar, Madinan ta halarci taron da hukumar zaben ta shirya domin ganin zaben bai bar na kasasu ba a wannan zabe. Don haka, bari mu karya da wannan rahoton nata kafin mu tsunduma cikin hirar da ta yi da Nick Dazan na hukumar zaɓe. tun ba yau ba ƙungiyoyin nakasassu daban-daban suka sha yin ƙorafe-ƙorafe ga hukumomi da mahukunta a najeriya domin shimfiɗa dabaru da za su taimaka masu wajen shiga harkokin zaɓe a ƙasar wannan ya sanya kungiyoyin karfafa tsarin demokradiyya na cikin gida da kasashen ƙetare suka gudanar da tarurruka na ƙara wa juna sani tare da fifita yekuwar da nakasassu ke yi domin magance waɗannan matsalolin da suke fuskanta a lokutan zaɓe ɗaya daga cikin nasarorin da ƙungiyar ta samu shine gagarumin taro da hukumar zaben najeriya ta shirya domin saurare da kuma bullo da dabarun magance waɗannan matsaloli na nakasassu kamar yadda jami'a a sashen kula da wayar da kan al'umma ta hukumar zaben najeriya madam rose anthony ta bayyana mani na shiga wannan taron ne don na gan cewa makasasu ba su iya su yi abubuwan da sauran mutane suna yi a cikin maganan zabe ranar zabe ba kan gansu kuma ba su fitowa kamar zo su tsaya a jefa musu kuriya don abin ba yi ta inda za su iya su shiga su yi abubuwa da ya kamata su yi ba wani canji kenan za a yi yanzu canza da yanzu nan shine cewa in ana planning zabe haka za a sa su a ciki za a yi abin so da za su iya su samu su jefa kuriyar su ba wai lallai sai wani ya san abin da suna yin ba dama 'ya'yan wannan kungiya ta nakasassu a kowane lokaci suna alfahari da yawan su da kuma irin tasirin da za su yi a lokutan zaɓe in ji abubakar shahu abdul jalil shugaba na kungiyar guragu ta babban birnin tarayya abuja korafe korafe mu suna da yawa na farko shine ba mu da kyakkyawan wakilci a hukumar zaɓe na biyu idan muka je wajen zaɓe muka fuskanci matsala musamman wajen yin zaɓe kuma ina so su sani su san yawan mu mun kai miliyan 22 miliyan 22 na ma kawai magana muke ni na tabbatar ga Allah idan za a bi a tantance mun taka saboda garan mu da muke dan wayewa ta dan muna cikin bini muna da irin mu dubbunai miliyoyi wanda suke kauyuka waɗanda ma ba su ma da daman fitowa cikin gari wasu ma suna tafiya kafan su ba takalmi da sauransu kuma mu ina da muke cikin gari hakkin mu ne mu tabbatar mun kwata musu yancin su mun tsaya tsayin da kamun yaki don a tabbatar rayuwar mu da rayuwar su ta kyau Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya ba ku ishara ce ma wani yayi gida yayi motun har yau dai madinan ce tattauna da nick dazan mai magana da yawan hukumar zaɓe na ƙasa a kan shirin da hukumar zaɓen ta yi domin tunkarar zaɓe mai zuwa ga dai madina da bakon namu ga zaɓe ya karato amma kuma ana yawan cece kuce kan jihohin da har yanzu ba su samu katunan zaɓukansu na dindindin ba ko me zaka ce game da haka e to kawo yanzu dai mun rarrabar da katunan na dindindin a jihohi talatin da biyar da kuma birnin tarayya abuja inda ba mu rarrabar da katunan na dindindin ba shine jihar borno kuma Ah, muna yunkurin rarrabar a inda dai akwai cikakken tsaro kamar yadda aka sani tsarin da muka yi shi ne mun fidda jidawali ah, wanda muka rarrabar a rukunoni wajen guda hudu to ah, mun samu miskila musamman a rukuni na uku wanda ya shafi jihohin niger da kaduna da katsina to abin da ya faru shine shi contractor da aka bashi ah, yin wa'annan katina sai eh, shi injin din yin wannan katinan ya lalace to da muka ga ka sai muka ce to saboda yawan al'umman da ya kamata a basu wannan katina domin a rukuni uku shine muke da jihohi ah, masu yawan al'umma kamar lagos kamar kano da kaduna da rivers da imo da plateau da nasarawa to abinda muka yi nan da nan shine sai muka nemi wani dan kwangilan daga china aka bashi wannan aiki ya je gadan-gadan yanda a rana guda ana yin katunan nan wajen miliyan ɗaya da dubu dari hudu sa'annan shi daga bisani shi wannan dan kwangilan ya gyara eh, mashin din shi ya bunkasa bugawa yanda da ana buga wajen dubu da hamsin a rana sai gashi kuma daga baya ya zo yana buga wajen dubu eh, a kowane rana to eh, bisa ga wannan eh, gallaba da muka samu shine muka iya rarrabar da katunan nan amma tabbas masu ruwa da tsaki a wannan tafiya ba su ji daɗi ba ah, kuma mun ba su hakuri mun musu bayani kuma da katunan nan suka iso mun kirawo su mun nuna musu kamun muka rarrabar kuma sun gamsu sun gani cewar ba wai ana da wani nufi bane da ba illa wannan miskila da na na ambata wanda muka samu to yanzu dai a takaice mun rarrabar a jihohi 35 da kuma birnin tarayya eh, abuja to duk kamar yadda aka yi tsarin da ranaku na uku na farko ana rarrabarwa a inda aka yi rajista wato a cibiyoyin zaɓe to bayan haka kuma har yanzu muna rarrabarwa kuma za mu ci da rarrabarwa sai karshen wannan watan a ofisoshinmu a kananan hukumomi saboda haka ina so mai amfani da wannan zarafi in rauki duk wanda ba bai anshi katin shi ba ko ba ta anshi katin ta ba ta hazarta a je a karbi wannan kati kamun karshen wannan wata muhimmanci wannan kati shine shine za a yi amfani da shi a zaɓuka na 2015 kuma akwai wannan shekaran kenan kuma akwai na'ura kuma wanda za a amfani da shi in mutum ya bayana a cibiyar zaɓe wanda zai tantance duk wanda ya mika wannan kati kamun ya je kada kuri'a saboda haka muna roƙon duk al'ummar najeriya musamman mutanenmu na arewa su yi kokari su je su anshi wannan kati kamin karshen wannan wata to ka ambaci jihar borno kenan su ba za su yi zaɓe ba eh to muna kokari kawo yanzu mu tabbatar da ba ma jihar borno ba kawai duk jihohin nan inda akwai wanda suka gudun hijira suna masu gunoni an tabbatar da sun kada kuri'ansu bisa ga doka kamin wannan hutu da aka gama ita hukumar zaɓe ta kafa kwamiti na musamman wanda zai duba yadda za a yi a tabbatar da cewar duk wani wanda muka mishi rajista a 2011 da kuma wannan shekara a shekaran da ya wuce kenan 2014 ya kada kuri'a to wannan kwamiti zai ba da wannan rubutu yau dinan da muke magana domin an ba su wa'adin sati guda to kamun wannan eh, kwamiti din da aka kafa na gaggawa ita kuma zaɓe ta gayyaci kwararru da masana a kan irin wannan lamari na wato masu gudun hijira a lokacin zaɓe an yi gangami an gana da su sun ba da shawarwari iri-iri to wannan kwamiti zai tantance wayannan shawarwari ne bisa ga namu yanayin domin wayannan kwararru sun zo daga kasashe daban-daban to kuma yanayin kasashensu ya bambanta da namu to wannan kwamiti eh, makasudin uh, eh, kafashi bayan abinda aka ce su yi shine su tabbatar da cewar an yi shi yanda ya zo daidai da yanayinmu kuma duk kowa ya samu zarafi ya kada kuriya To anan shirin zai ɗiga aya Amma ba ya kai hiran kenan ba, domin da zan ɗin ya ce sun samar da dabarar hana maguɗi. Ya ce ba batun sauran ɗaukar kuri'an wannan wurin domin bayar wancan. Don haka, a tarbe mu a shiri na gaba, yanzu a madadin wakiliyar tamu Madina Dauda da Julie Gresham wadda ta bada umarni, ni madugun shirin Ladan Ibrahim Awa ke cewa, sai mu haɗe wani satin. A ci gaba da ba ku masu sauraro damar ba da gudunmuwa ga shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka yake gabatar muku da wata sabuwar lamba da za ku iya bugawa ku ba da gudunmuwar ku kai tsaye a shirye-shiryenmu na rana daga Litinin zuwa Juma'a kowane mako. Sabuwar lambar da za a rika kira domin ba da gudunmuwa a shirye mu kai tsaye ita ce biyu biyu shida biyar biyar kada a manta a fara da alamar tarawa da ɗaya kafin a matsa lambobin. Wato alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Sai mun ji daga gare ku. murya Amurka duniya a tafin hannunku. Muryar Amurka labarai. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoton mu na musamman na wannan lokaci. Ba shakka shugabanci gaskiya ne kuma samun nasararsa ya dogara ne ga mutanen da ake mulki da waɗanda ma ke mulkin. Akwai abubuwa dama da kowane shugaba ke bukata domin samun nasarar mulkin da yake yi. Shi ma wanda ake mulki yana da nasa irin rawar da zai taka domin a yi masa mulkin da ya dace. Na farko kuma muhimmi shine adalci kulawa da riƙe gaskiya. Kana shi ma wanda ake mulki yana bukatar nuna waɗannan halayyan. Ba shakka waɗannan kyawawan tabiyoyi su ne suka sa da yawan ƙasashen duniya da ake kirari sun ci gaba suka samu nasarar da suka samu yau ɗin nan sai dai kash waɗannan abubuwa sun yi ƙaranci a ƙasashenmu na Afirka. ba ga masu mulkin ba ba waɗanda ake mulkin ba domin abin da ya faru a najeriya kwanan nan ya isa ishara ya nuna a sarari cewa shugabanni ba su faye damuwa da waɗanda suke mulki ba domin ko kwanan nan ne aka kai hari a garin baga da ke cikin karamar hukumar kukawa a jihar borno kuma aka hallaka mutane kusan dubu ko ma fiye da haka amma sai bayan an ci an suɗe ne shugaban ƙasar dr goodluck bello jonathan ya kai ziyarar abinda wasu 'yan jihar suka bayyana a matsayin kowa bayan hari ga dai dan majalisar dokokin jihar salim muhammad banga da abinda yake shaidawa haruna dauda biyu to kaga in dai bako zai shigo shine zaka san bako zai shigo ka karbe shi mu kuma gaskiya bamu san ma da shigo tasa ba kawai tituna aka ga aka rufe a jihar Borno ba mu san me yake faruwa ba muna ma cike da fargaba sai daga baya ni ina jin sai ma da dare ake cewa ai shugaban kasa ne yazo saboda haka mu gaskiya ba tarbar da muka yi masa dan ba san da zuwansa gaskiyar magana ina jin ni dai zan iya cewa na ga wannan zuwan sa zan iya fassara ta ta fuska biyu na farko shine game da jawabin sa yake cewa ya zo ziyartar mutanen Borno ya ja jajinta mutanen borno da ko mutanen baga akan abubuwan da suka faru amma gaskiyar magana shine ai wannan shine ba farau ba wayannan abubuwan dama na tsawon shekara biyar ana fama da shi wanda ko irin abubuwan da suka faru a baga wanda wasu gurare sun sha faruwa a haka dan na tabbata yanzu babu mutane wajajen goza wajajen askira uba ga nan bama ga ma barikin da aka kawo hari a yiwa barracks air force barracks makarantu ah, na nan ma jihohin makotanmu yan matan nan na Chibok da aka ɗebe da kuma duk kashe-kashe da aka rinka yi to a matsayinsa na shugaban kasa ina jin bai taɓa rubuta mana ko wasiƙa na jaje ba akan wayannan abubuwan ba sai yanzu da idan duniya a ƙasashe na duniya manyan ƙasashe suka yi masa ca akan wannan ya zo to gaskiyar magana mu dai kan duk mutumin Borno da kuma mutumin da yake arewacin Najeriya da kuma a makotan jihohin Borno da Yobe da Adama wannan abin zuwan da yayi gaskiyar magana mu ba za mu iya cewa gashi nan ya zo mana da tasirin wani abu ba inda da ya ce ya zo jajinta alhamdulillah ya zo ne ya jajinta amma kuma me yasa bai jajinta abubuwan da suka ta faruwa a baya ba dan bambancin ah, dabba da mutum shine hankali hankalin nan kuma mu mutanen Borno mun san cewa duk wanda ya ci wake wallahi ma jira shi a bakin randa saboda mun san zuwan da yi a yanzu saboda zaɓe ya kusato bai fi ina jin bai kai wata guda ba za a yi zaɓe a yanzu zaka jajinta jama'a to kamata a ce jama'a su fito ka ce to jama'a na zo ne in jajinta muku domin kuwa daidai wannan lokacin ne da jam'iya mai mulki da babban jam'iyyar adawa ke fafutukan yakin neman zaɓe kuma ba ɗaya da gaskinsu da ya ga ya dace na ya ɗage kamfe ɗinsa daidai na rana guda domin jimamin waɗannan bayan Allah da suka rasa rayukansu maimako ma sai rundunar sojar ƙasar ta fito tana kare ta adadin mutanen da aka ce a halaka tana cewa ba fa dubu biyu bane ɗari da hamsin ne wannan ɗan talikin ya kasance cikin wannan haɗari ya kuma shaidawa wakilinmu na Bauchi cewa mutanen da aka kashe fa sun fi ɗari da hamsin ga da abin da yake shaidawa Abdullahi. da duk ba wa su a cikin ruwa kawai wallahi jawo ya fi ruwa cikin ruwa yanzu haka ba a san ba ma da dan ruwa dan sama sannan muka dawo wasu gari muka da muka mun dauka sojan ba ku aika a cikin ruwa sannan ke ruwa ko ta harbi da bindiga Allah ta ba su sama ruwa ko ta harbi da bindiga har yanzu duk cikin ruwan ba babu kowa wanda tsawa da tsare kawai kowa ya bar cikin gari kai ta tafiya kawo jirgin zuwa da mu ya ga gari a kona garin da su da mutane da su da su da dabba fara a kona garin gaba ɗaya mana daga tsere duniya wallahi ba inda aka a cikin awa bakwai ko shida a kashe mutum ma su kita irin su duniya wallahi ko ya ke shirya ba kashe jama'a inda aka zuwa ba da tun wallahi Allah zai isar mana wallahi wallahi Allah zai isar mana insha Allah wannan abu ko ya nan zai kiyama wallahi mu kan tsakanin mu da mutanen nan wallahi ko da Allah mu ne zai saka aljanna wallahi ba mu yaji musu wallahi sai da Allah kuwa insha Allah Allah zai isar mana da adafi irin wannan tabi'ar me yake nufi a harkar mulki musamman a ƙasar da ke ikirarin ci gaba awal musa rafsanjani dan kungiyar kare haƙƙin bil ne to abin kunya ne dai cewa najeriya ya ta aika sako ga jihar ga gwamnatin faranshi wanda aka kashe mutum kuma sha biyu a bayan alhalin 'yan najeriya dubunnai da ruwa kashe su ake kullum amma babu wani abu da shugabanni suka nuna musamman ma yanzu kamar misali kaga ana wannan kamfen ɗin nan da ake yi ba a ma dan nuna cewa wasu ma da yawa ma wasu su ma damu ma da kan cewa ma a tsaya da wato wannan kamfen da suke ba don a yi wato kamar dama da irin bala'in da yake faruwa a najeriya an karkashe bayan allah ba ci ba gani kuma an makwace wani bangare na kasa nan amma duk da haka yan siyasa ba su damu ba sai tafiya suke suna yin abin da suke saboda suna gada man kawai su kawai mulkin suke so kawai su da ita gwamnatin mai cin da ita gwamnatin yan adawan duk ba su nuna sun damu da rayukan jama'a ba in ba haka ba ba da za a yi a ce ana rasa ma wani bangare na kasa wani bangare na kasa yana komawa hannun wasu jama'a waɗanda su ba su ma da ma kasar ba ma ba daga tsarin mulkin kasar ba amma ba a ma damu ba su gwamnatin ba su damu ba su ma yan adama ba su damu ba rayukan jama'a kashe su ake yi ana jefa cikin wahala amma ba a ma taɓa damuwa ba musamman ma ko a nuna ma ta a wajen kamfen ɗin ma da suke yi su nuna cewa wannan abu da yake bai cancanta ba ko kuma irin abin da ake cewa irin kamar a tsaya a yi addu'a da rayukan waɗanda a wannan bala'i yake afuwa kuma ba gani haka ya faru ba to kaga ya nuna mana kan cewa shugabannin Najeriya gaskiya ba su damu da talakawan Najeriya ba shi yasa ake aka bari ake karkashe mutane kamar kiyashi da sauro sai dai idan muka dubi ɗaya daga cikin ƙasashen da suka ci gaba mutane goma sha bakwai ne fa aka kashe musu amma fa duniya ta tsaye cik sakamakon wannan danyen aikin da aka aikata musu nan ko na tambayi Musa ne wai bai ganin wannan abu da ake aikatawa da laifin talaka shi ma kansa sai dai Musa ce ko kusa gaskiyar magana shine um, eh, talaka nan da ake magana an hana su damar da ma za su kawo wannan gyaran ba sai ka samu ma yancin da za ka samu ka kawo gyaran ba ma za ka iya kawo gyaran yawanci daman a harkar demokuraɗiyya Wani aka ce take sa su iya canja waɗanda kake gani a zalimai ne matuta to kaza yan siyasar najeriya kuwa su suna ga cewa za su yi amfani da jami'an tsaro za su yi amfani da kuɗi dan su wato canja ma ra'ayin ko kuma sakamakon zaɓe saboda haka talikan najeriya ba shi da wata fawa ba shi da wata karfi da zai iya nunawa a ta bisa harkar demokuraɗiyyanci demokuraɗiyya don tabbatar da kan cewa Um, ya kawo canji ko kuma ta kawo canji saboda ba a girmama ba girmama ƙura'an ake ba saboda ko da ƙura'a ka ko ba ƙuri'a ka sai sun riga sun saba da yin coge a cikin harkar zaben ya fi. Musa wai me yasa koyaushe aka tashi magana sai a ce mahukunta suna amfani da jami'an tsaro wajen wa talaka amma wasu 'yan kasan cewa suke yi su ma jami'an tsaron ba sun tsira bane daga rashin adalcin shugabannin nan ko me za ka ce. Da damar su sun fara fahimtar kan cewa su da kansu ba waɗannan azalman shugabannin ba raga musu suke ba ba biyan su su suke yi ba ba kula da muhallin su ake yi ba ba kuma biyan albashin eh, wani wato allowance allowance da ake ba in ma har eh, tsayi ya zo an kashe su a cikin irin wannan eh, rigimin ba biyan biya ake ba ba kula da su ake ba ya jami'an tsaron zamanta cewa kan su da wani iya amfani da su in dai ba kare hakkin wato mutuncin kasa ba ko kuma kare hakkin kawo zaman lafiya a kasa ba kan su kake da a amfani da su saboda su aima dama dama shugaban ya kai ziyarar kamfe a jihar ta borno ita kuma babban jami'ar adawa fa yanzu zai saura yan kwanaki a yi zaben da zai kawo sabbin shugabanni kan karga mulki ko da talaka ya samu canji yan magana dai sun ce jiki magayi wai duka dan yankara to a gaishe ku to karshen wannan rahoto na musamman kenan da muka kawo muku daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kafin mu rufe shirin namu na yanzu bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. Shugabannin kasashen duniya suna ta zuwa ƙasar Saudi Arabia domin yin ta'aziyar rasuwar Sarki Abdullah duk da zamantakiyar da ke tsakanin Saudi Arabia da Iran. Ministan harkokin wajen Iran ɗin Muhammad Javad Zarif yana ɗaya daga cikin mutanen farko da suka isa ƙasar domin gaisuwar ta'aziyya. Wakilin sashen Hausa a jihar Adamawa ya aiko da rahoton cewa an yakin sa kan kungiyar Boko Haram sun kai hari a wasu yankunan Mincika da ke arewacin jihar Adamawa inda suka kashe mutane da damiya tare da kona gidaje. Wasu mutanen ma an musu yankan rago. Wuraren da aka kai wa harin sun hada da Shahu da Lidley da Gumci da Garta da Kamale da kuma Umbororo. Da kakkausan harshe shugaba Barack Obama na Amurka ya Allah wadai da kashe wani dan kasar Japan da 'yan kungiyar Islamic State suka yi, kuma ya lashe takobin cewa Amurka da kawayenta za su hukunta dukkan waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin. Jiya Asabar shugaba Obama ya wannan furucin. Sa'o'i bayan da aka gabatar da wani hoton vidiyo da ke nuna dan kasar Japan ɗan ɗan jarida mai suna Kenji Goto da aka yi garkuwa da shi yana rike da hotunan da suka nuna yadda aka filla kan ya kawa wanda aka sace su tare. Da takaitattun labaran duniya muke karkare shirin namu ne yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin na gari na kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Nisar Fili Hashin Gumel, nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya da wadatar zuci. Salamu alaikum. This is the voice of America.